radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Daga nan Tehran Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sanar rana zagaye na biyu a jirin shirye-shiryen da muka sabuka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na labarin wasannin mako sai kuma shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a shirin namu na wannan lokaci. amma kafin duk waɗannan sai an fara da shin shirin nan na ko san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi tare da abdullahi salihu usman katsina ko san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 17 ga watan janairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan jama'a thani na shekara ta uku hijira kamariya masu ware kuma sun cewa shekaru 61 da suka gabata rana irin ta yau wato bakwai ga watan janairun shekara ta 1961 aka kashe patrice numumba fitaccen ɗan gwagwarmayar ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wanda ya ta gagarumin marawa wajen nema wa ƙasar 'yancin kanta bayan da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta samu 'yancin kai a cikin shekara ta 1960 an ba shi mukamin prime minister da kuma ministan tsaro na kasar amma daga bisani wasu sojojin kasar sun balle sun kuma ayyana yankin katanga a matsayin kasa mai cin gishin kanta lumumba ya bukaci majalisar ɗinkin duniya da ta warware wannan matsala amma ganin cewa majalisar ɗinkin duniya da kasashen turai sun yin komai ya ɗauki mataki na murƙushe masu boran amma daga bisani shugaban kasar ya zarge shi da cin amanar kasa inda aka tsare shi a cikin gidansa na tsawon lokaci daga bisani kuma ya tsere amma an kamo shi inda a rana irin ta yau aka kashe shi tare da wasu daga cikin mukarabansa kisan lamamba ya jawo fushi a kasar da kuma bore kamar kuma gwamnatocin afirka a lokacin suka yi tar da allah wadai da hakan inda har yanzu al'ummar jamhuriyar demokuraɗiyar congo suke kallonsa a matsayin wani babban gwarzo na al'ummar kasar. da ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru 66 da suka gabata a rana irin ta yau said mustapha nawab musawi malamin addini mai gugurmaya da azalman sarakuna a iran tare da abokan gugurmayar sa uku suke shahada banda aka gurfanar da su a gaban wata kotu a birnin tehran kuma aka yanke musu hukuncin kisa an haifi said nawab safawi a shekara ta 1927 sannan kuma ya fara karatun addini a iran daga baya kuma kammala karatunsa a birnin najaf na iraki bayan sa gida ya kafa wata kungiya wadda ake kira da fida'iyun islam inda yake gwagwarmaya da zalaman sarakunan iran karkashin wannan kungiya sakamakon mika kai da suka yi ga turawa 'yan mulkin mallaka waɗanda suke yin shishiki a cikin lamarin gudanarwa na ƙasar amma bayan wani lokaci jami'an tsaro na ƙasar iran sun kama shi tare da wasu abokansa su kuma kashe su a rana irin ta yau bayan wata kotun soji ta yanke hukunci a kansu.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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya da minti agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lalimar marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran an kafa kwamitin ƙwararru da zai tattauna hanyoyin ɗagewa iran na takunkumi yayin da ake ci gaba da tattaunawar biyanna koriya ta arewa ta sake harba wasu makamai masu linzami a safiyar yau litinin ana juyayin rasuwar tsohon shugaban mali ibrahim bubakar keta wanda allah yi wa rasuwa a jiya lahadi tun zuga cikakkun labaran yayin da ake ci gaba da biyanna an kafa wani kwamitin aiki da ya kunshi kwararru daga Iran da sauran bangarorin da yarjejeniyar ta 2015 ta shafa domin tattauna batun dage jerin takunkuman da aka kakaba wa Iran a wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter ranar Lahadi mataimakin jami'in kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai Enrique Mora ya ce bangarorin na ganawa akan batun dage wa Iran na takunkumai Mora wanda ke jagorantar tattaunawar a biyanna ya kuma yaba da kokarin da mahalarta taron suka yi na samun nasara a zagayen tattaunawar da ke gudana mr mura wanda ke jagorantar tattaunawar a vienna ya kuma yaba da kokarin da mahalarta taron suka yi na samun nasara a zagayen tattaunawar da ke gudana tun a watan afrilun bara ne iran da sauran bangarorin da ke cikin yarjejeniyar nukiliyar suka fara tattaunawa a babban birnin kasar austria tattaunawar na mayar da hankali ne kan ɗage dukkan takunkuman da amurka ta ɗora wa iran bayan ta fice daga yarjejeniyar a watan mayun 2018 haka ma dawo da amurka a cikin yarjejeniyar ta 2015 na daga cikin ajandar tattaunawar a mali an fara juyayin rasuwar tsohon shugaban kasar ibrahim bubakar keta wanda allah yi wa rasuwa a jiya alhadi sanarwar da gwamnatin sojin mali ta fitar ta bayyana keta a jerin gwarzayen shugabanni da mali ta gani a tarihi yayin da ta aiki da ta'aziyar shugaban wanda ta ce ya rasu sakamakon doguwar jinya da ya yi gwamnatin mulkin sojan kasar ta kuma ba shi dukkan wasu hakkoki a matsayinsa na tsohon shugaban kasar don dai shugabannin kasashe suka fara aiki da sakon gaisuwa ga rashin nabubakar ibrahim bubakar keta da ake wa lakabi da ibeka ciki har da maki sal na Senegal da tsohon shugaban kasar Nijar Muhammadu Isufu waɗanda suka bayyana Keta a matsayin jajirtacce. Ibrahim Bubakar Keta dai ya mulki Mali daga shekarar 2013 gabanin hamɓarar da kujerarsa a watan Agustan 2020 da sojoji suka yi. Kwamitin ceton jama'ar kasar na CNSP ya hamɓarar da keta a ranar 18 ga watan Agustan shekarar 2020 bayan shafe watanni jama'ar kasar na zanga-zanga kan tituna inda suke kalubalantar gwamnatinsa. Ya rasu yana da shekaru 76 har yanzu dai ba a san musabbabin mutuwar tasa ba. To labaran na fito muku ne daga rediyo Hausa biyu wacce daga birnin Tehran. koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda biyu a safiyar yau litinin wannan shine karo na hudu da pyongyang ke yin irin wannan gwajin tun farkon wannan shekara ana alakanta wannan a wani yunkuri da gwamnatin kim jong un ke yi na karfafa irin makaman da take da su duk da tsoron jirin takunkuman kasa da kasa da take fama da su ko a makon jiya koriya ta arewar ta yi nasarar gwaje-gwajen makamai masu linzami guda biyu kafin hakan kuma koriya ta arewan ta ce ta yi nasarar gwajin makamai masu linzami masu matsanancin gudu a ranar biyar da kuma sha ɗaya ga watan janairu ƙungiyar al-shabab ta ɗau alhakin harin da aka kai wa kakakin gwamnatin ƙasar somaliya gwamnatin somaliya dai ta yi allah wadai da harin kunar bakin waken da aka yi kan tawagar kakakin gwamnatin ƙasar a mogadisho firaministan ƙasar somaliya muhammad robil ya yi allah wadai da harin kunar bakin waken da aka kai wa kakakin gwamnatin kasar muhammad ibrahim mualimu a mogadishu babban birnin kasar mualimu wanda tsohon ɗan jarida ne ya samu raunuka a sanadiyar harin a yankin dabka kuma a halin yanzu yana cikin yanayi mai kyau a somalia kakakin gwamnatin kasar muhammad ibrahim ya samu rauni biyo bayan harin kunar bakin waken da aka kai masa To wasu rahotanni da ke fitowa a baya-bayan na nuna cewa 'yan gwagwarmayar neman sauyi na Husi a ƙasar Yemen sun kai wasu jerin hare-hare kan haɗaɗɗe dole larabawa bayanai sun ce wasu abubuwa sun fashe an kuma samu gobara a abu dhabi babban birnin kasar na haɗaɗɗiyar dole larabawa za mu zo muku da ƙarin bayani a cikin labaran namu na gaba to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan tumarilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar ta shirye-shirye za kuma farawa da shirin na labarin wasannin mako labaran wasanni bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin labaran wasanni shirin da cikin samiya kawo kuma labaran wasanni da suka shafi kashen nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu yasan sanci da mu kuma su daɗin shirin amma kafin nan bari su abin da ya kamanta na di a bisa faifai To madalla yanzu kamar mu tsunduma cikin kwarar shirin kai tsaye bari mu garzaya kasar Kamaru domin jin irin da ake toya a bangaren wasanni na gasar kwallon kafin kofin nahiyar Afirka da ake gudanarwa yanzu haka a kasar. yau za ka dai tafiya ta yi nisa a gasar kwallon kafacin kofin nahiyar afirka da aka fara tun da ranar tara ga watan janairun da muke ciki kuma ake sa ran kammalawa a watan februari mai kamawa a bangaren wasannin rukuni rukuni da ake bugawa kungiyar kwallon kafa ta sufa sa najeriya ta nuna rawar gani a wannan gasar inda ya zuwa yanzu tun a wasanta na farko ta yi wa kasar masar ci ɗaya mai ban haushi a wasanta na biyu kuwa ta lallasa kasar sudan da ci uku da ɗaya sufa eagles ta kwallo biyu ne tun kafin hutu ta hannun samuel Chukwueze da kuma tayo a woni yi to amma ga kaɗan daga cin yadda wasan ya gudana da kuma irin kwallayen da najeriya ta ciyar guda uku rigis a wasan nasu da sudan Simon straight on goal Simon Nigeria It's taken 35 seconds of the second half for the Super Eagles to find the back of the net again. Wannan nasara da Najeriya ta samu ya sa ta zama tana kan gaba a saman tebur da maki shida a wasanni biyu ta yi. Ita wa ƙasar Sudan ta da maki ɗaya a wasanni biyu kuma za ta kara da ƙasar Masar a gobe talata yayin da Gini kuma ta kara da Najeriya a birnin Garwa na ƙasar Kamaru. To a kaɗan daga cin wasannin da aka buga a gasar. Ƙasar Masar ta lallasa Gini da ci ɗaya ban haushi. A yau Litinin za a buga tsakanin Kebbi da Kamaru sai kuma Burkina Faso da Ethiopia sai kuma Zimbabwe da Gini su ma su kara da juna. Ƙasar Malawi za ta kara da ƙasar Senegal ita kuwa ƙasar Gabon za ta kara ne da Morocco ita ƙasar Ghana za ta gece Raini da ƙasar Comoros ko kuma Najeriya za ta kara da Gini Bisau. To a kaɗan daga cikin makin da kowace ƙungiya ta samu a wannan gasa da aka gudanar. ya zo yanzu dai kasar kamaru ita ce da maki shida a saman tebur sai kuma burkina faso da maki uku a matsayin ta biyu a rukunin a kenan to amma a rukunin b kasar gini da senegal na da maki hudu a matsayin na ɗaya na biyu sai dai bambancin kwallaye rukunin c kuwa kasar morocco ce da maki shida a saman tebur sai kuma gabon da maki hudu a matsayin ta biyu rukunin d kuwa najeriya ce ta zarra inda take da maki shida a saman tebur yayin da kasar masa ke mata da maki uku sai kuma kasar ivory coast ke da maki uku a saman tebur algeria kuma da maki ɗaya a rukunin e ƙasashen gambia da mali na da maki uku uku a matsayin na ɗaya da na biyu mu yana zango a yankin Asiya domin jin wanda ake toyawa. Za a gudanar da wasannin Olympics na mata a kasar Iran a lokacin da ake bukukuwan zaguranar haihuwar Saida Fatimatu Zahra alaiha salam ya ga manzon Allah tsaya da amincin Allah su fita gare shi da Allah ya tsarkaka kuma ranar mata ta kasar Iran wato daga ranar uku ga watan Bahman zuwa biyar ga watan na Bahman mai kamawa. a ci gaba da wasannin da ake bugawa a gasar kwallon kafacin kofin zakaru na kasar iran mako na goma sha shida kuwa a nan asabar biyu ga watan Bahaman ne za a kira tsakanin misar tanjani da kuma sefahan sai kuma havadar ta kira da istiklal sai kuma police ta buga da fulad a ranar lahadi kuma zubahan ce za ta buga da sanat nafti abadan sai kuma aluminium arak da fadide mashad sai kuma nafti masjid suleiman ta buga da peikan ita kuwa tarakto ta buga da gulgahar sirjan a ranar litinin kuma za a buga tsakanin fijiri sifosi na saji manzandaran a nan da ake ciki yanzu kungiyar kwallon kafa ta istiklal ita ce ke kan gaba da maki 35 a saman tebur yayin da fesfolis ke yi mata maki 32 a matsayin ta biyu ita kuwa sefahan ita ce ta uku da maki 29 To yanzu kuma mu rufe shirin a nahiyar turai da za ku ji cewa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da Atletico Bilbao za su buga wasan karshe a Spanish Super Cup. Za a buga wasan ƙarshen ne na Spanish Super Cup a ranar Lahadi a tsakanin Atletico Bilbao da Real Madrid za su safa ta a ƙasar Saudiya. Wannan shine kofin farko da ƙungiyar za ta ɗauka a gasar ta mola ta Spaniya a kakar bana. karan farko da za su hafata a wasan ƙarshe a gasar kofin spaniya tun bayan cop del rey a yuni na shekara ta 1958 shekara 64 kenan da suka gabata kuma atletic ta yi nasara a lokacin Faransan German za ta ci gaba da wasa ba tare da Lionel Messi ba a gasar League One da za ta fafata da Brest a ranar Asabar in mai duka ya kai mu. Messi bai buga wa Faransan German ko karawar da ta yi ɗaya da ɗaya da Lyon ba bayan da ya kamu da cutar corona. kawo yanzu dai messi na killace yana kuma yin atisayi shi kadai sai dai ba a bacci ko zai iya buga bugawa argentina wasannin neman shiga gasar cin kofin duniya da za a yi a ƙarshen watan janairun nan da muke ciki messi ya faɗi cewa ya ɗauki lokaci mai tsawo yana jinya bayan da ya kamu da annobar a lokacin da ya je hutu a argentina a gasar La Liga ta Spaniya kuwa kungiyar Real Madrid ita ce kan gaba da maki 49 a saman tebur sai kuma Sevilla da maki 44 a matsayin ta biyu sai kuma Real batis a matsayin ta uku da maki 34 a gasar Champions League kuma Manchester City ne ke kan gaba da maki 12 sai kuma fasan german da maki 11. to ba su dai duka duka iya abin da ya so na a cikin shirin ga lokacin aka ɗaya kawo jiki zan jalin zamun shirin sai a tarbe mu a makon gobe domin jin mu dauke za a dan labaran musamman ma abin da shafi labaran suka shafi gasar kwallon kafacin kofin nahiyar Afirka da ake bugawa a kasar Kamaru amma don waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku lafiya kuma na iya ci gaba da bincike shiryen mu a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. shirin labarin wasannin mako kenan to yanzu kuma ga kiɗa-kiɗan iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sauwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin samai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Barin koma gefen haɗa Muhammad Rasul da Miri a cikin wannan waka da zai gabatar. Da fatan masu su gyara zama domin jin yadda shirin zai gudana. عطر لبخندت یه جوری توی این خونه است همش حرف میزنم با تو همه میگن تو فکر میکنم هر روز اگه برگردی پیش من Muhammad Rasul da Miri mun gaishe ka a cikin wannan waka da ka tsara mana. Da fatan masu sun amfana kuma sun jaɗin ta. Amma adin waɗanda suka tallafa shirin kamala ni da nakan ci da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. چشم باغبان افتاده خار در جولان گه باد خزان افتاده عشق عبرم کین بر خاک ره غلطیده واژگون بختم چشم آسمان افتاده ام وقتم ز چشم آسمان افتاده ام پای ره رو به عشقم مرا نشناخت کس بر جبین خواب این نشان افتاد to ina ga kuma da wani ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da mace idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa muni lafiya